Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da asubahi. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Sule ce tare da Salfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba biyu ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ziyarci wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya talata inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata. Da alama kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da kara karfin iko a wasu yankunan nahiyar Afirka duk wada kokarin da Amurka da kawayenta ke yi na ganin sun rage musu tasiri. Haka kuma za a ji cewa shugaban kasar Malawi ya sallama hafsan hafsoshin sojan kasar ya koma ya gurbinsa da tsohon kwamandan da aka kora a watan maris kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata kungiyar 'yan aware da suke kiran kansu ambazonia da ke fafutukar kafa kasarsu a kudancin kasar kamaru sun addabi garuruwan da ke kan iyaka a jihar Taraba. Ko me hukumomi ke yi don magance matsalar? We have noted that we are going to seek the assistance of the federal government. to see how we can tackle that. Dole a tashi tsaye game da batun shigowar 'yan awari na Ambazonia. Muna kuma da rahoto akan wasu mata da yara 318 da rundunar sojin Najeriya ta 'yan tosu daga hannun 'yan Darussalam masu alaka da 'yan Boko Haram. Za a ajiye su tukuna za a fara masu tambayoyi a rubuta suna aiki tukuna kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito. Sai kuma rahoto akan sako wani dan Najeriya da Saudiya ta tsare har zaman tsawon shekaru uku da rabi saboda zargin safarar mayagun kwayoyi sannan murtala zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya to amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya shugaban kasar amurka donald trump ya ziyarci wasu yankunan birnin kenosha na jihar wisconsin a jiya talata inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata bayan da farar fata ɗan sanda ya harbi bakar fata mai suna jacob blade har sau bakwai a bayansa yayin da jami'an 'yan sandan ke kokarin kama shi dole ka yanke hukunci dole ka zama mai ƙarfin hali dole ka zamto mai ƙarfi kuma dole ka yi shirin kawo mutane domin dakatar da tashin hankalin a cewar shugaban na amurka lokacin da yake musayar ya wuce jami'an tsaro trump da abokin hamayyar shi na jam'iyyar democrat joe biden suna bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wanda zai iya tabbatar da zaman lafiya a kasar yayin da ya rage watanni biyu a gudanar da zaben shugaban kasa trump yana caccakan 'yan jam'iyyar democrat da sakaci yana mai cewa tilas ne mu ƙara ba jami'an tsaron mu goyon baya Trump ya ce garin Kinosha masu zanga-zangar tayar da hankali sun ruguza ko lalata akalla wuraren kasuwanci 25 sun kone gine-ginen jama'a tare da jifan jami'an 'yan sanda da duwatsu lamarin da 'yan sandan ba za su lamunta ba. To sai dai Trump bai gana da iyalan Blake a ziyarar da ya kai ba, amma ya yi ta cewa ya yi magana da faston iyalan. da alama kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da ƙara ƙarfin iko a wasu yankunan nahiyar afirka duk wada ƙoƙarin da amurka da ƙawayenta suke na ganin sun rage musu tasiri bayanan da ke cikin wani sabon rahoto da ofishin babban sifetin ma'aikatar tsaron amurka ta fitar jiya talata na zuwa ne yayin da aka tilasta ma rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta sake salo ko kuma rage ayyukanta saboda annobar coronavirus na ratsa nahiyar. maimakon a rage wa kungiyoyin 'yan ta'adda ƙarfi rahoton ya gargaɗin yaduwar coronavirus na baiwa yawancin su dama ƙara bunƙasa gargaɗi game da juriyar ƙungiyar alka'ida da ƙungiyoyin da ke alaƙa da isis a afirka ba sabon abu ba ne janar stephen townsend kwamandan rundunar amurka a afirka ya gargaɗi 'yan majalisun amurka 'yan watannin da suka gabata cewa ire-iren ƙungiyoyin suna himmatuwa kuma burinsu na ƙaruwa. iyalan wani mutum ɗan ƙasar Rwanda wanda ke bikin murna sa na ceto ƙabilar Tusi daga kisan ƙare dangi na 1994 a ƙasar. Sun zargi hukumomi a jiya talata da cewa sun sace mutumin kwana guda bayan da aka kama shi kan laifukan ta'addanci. Air Paul Rusesa Bagina wanda aka kama a ƙasar Dubai ta rubuta a shafin kafar sada zumunta ta Facebook cewa an sace mahaifinta an kuma ɗauke shi zuwa Rwanda. gwamnatin kasar dai bata ce komai ba nan da nan game da zargin iyalan da suka yi na cewa an sace rosai sabagina shi da ya rasu sabagina ɗan kabilar hutu ne ya kuma karɓi kyautattukan girmamawa na kare haƙƙin bil'adama ciki har da babban lambar yabo ta shugaban amurka a shekarar biyar kan baiwa ɗaruruwan 'yan ƙabilar tusi mafaka a otal ɗinsa a shekarar 1994 An jima kaɗan sarfila Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wata ƙungiyar 'yan aware da ke kiran kansu a Bazonia da ke fafutukar kafa ƙasarsu a kudancin ƙasar Kamaru sun addabi garuruwa da ke kan iyaka a jihar Taraba. To waɗanne matakai hukumomin jihar ta Taraba ke ɗauka domin shawo kan matsalar? Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Su dai waɗannan 'yan awari na ambazoniya wanda akasarin su ke kudancin ƙasar kamaru na kofa fitakar kafa kasar su ne batun da ya kai su fito na fito da kuma yakin sarika noke da mahukuntan ƙasar wanda a wasu lokutan akan ma samu asarar rayuka akan samu bullar su a wasu yankuna na jihar taraba da ke makwabtaka da ƙasar kamaru to sai dai kuma a wani mataki na ganin an sa ido game da kurarar waɗannan 'yan aware da kuma batutun tsaro ya sa gwamnatin jihar taraban kiran wani taron sirri na jami'an tsaro da sarakunan jihar musamman sarakunan da suka fito daga yankunan da ke kan iyaka taron da mataimakin gwamnan jihar haruna manu ya jagoranta the amazonian they are coming through through the water they boundary with uh, with cameroon well, we have noted that um, dole a tashi tsaye game da batun shigowar 'yan awari na ambazonia suna shigowa ne ta ruwa da kuma barauniyar hanya don haka muke kira ga gwamnatin tarayya da ta dau mataki wajen jibge sojojin ruwa da sauran jami'an tsaro mataimakin gwamna ya ce baya ga batun 'yan awarin ambazonia hakanan kuma taron ya taɓa batutuwan da suka shafi rikicin makiya da manoma da kuma batun sabbin masarautun da aka kirkiro. Duk abin da za ka yi in mutane in ba yi maganar tsaro ba ko kasuwanci ne ma yake yi mun ba da tabbacin cewa kadan babu tsaro ba zai iya yi ba. In maganan gona ne in babu tsaro ba za ka iya yi ba. Mu a gwamnatance za mu ci gaba da iya ƙoƙarinmu Don farko ma a jawabinsa, gwamnan jihar Taraba dariya Disan Isaku ya ce don kara inganta hakan tsaro, gwamnatin jihar za ta haɗa kai da sarakuna iyayen al'umma musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke mara wa shirin sintirin al'umma wato community policing baya inda gwamnan ya ce za su yi amfani da zaratan 'yan mashal domin kulliya ta biya kudin sabulu. Amma yanzu mun samu shi ne mashal. Mashal daidai ne da abin da ake cewa community policing. Ya kamata su wanda na tura field tare da police commissioner ya kamata yanzu sun gama da recruitment so su community policing police zai training su su marshals namu dama cancan mun gama suna makan albashin su za mu ta da su in mun samu waɗannan mutane biyun nan za su taimaka mana. Kwa kwanaki sai da ko jami'an tsaro ma suka sami nasarar cafke wasu 'yan awarin na ambazoniya bisa zargin cewa sun shigo Najeriya ta yankin karamar hukumar na domin sayan makamai. honorable bashir muhammad bafe dan majalisar dokokin jihar taraba ne ya ko bayyana irin matakin da aka ɗauka a yankunan su na kan iyaka an kama wasu samari yan ambazonia mm. guda uku wanda suka zo najeriya suka sayi makamai za su shigar da su kamaru yanzu dai ana ta nan da ana kaiwa da kawowa mm. don a tabbatar an hana su honorable bashir muhammad bafe ke da dan majalisar dokokin jihar taraba ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fila Hashim da ƙarin labaran. Shugaban ƙasar Malawi, Lazarus Chakwera ya sallama hafsan hafsoshin sojin ƙasar ya kuma mai gurbinsa da tsohon kwamandan da aka kura a watan Maris. A wani jawabi da ya kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar, shugaban Lazarus ya ce cire janar Vincent Nundwe da aka yi baya bisa tsari. Although the former president had ultimate responsibility, Ya ce duk da yake tsohon shugaban ƙasa haƙƙin dakarun ƙasar Malawi na wuyansa a matsayinsa na shugaban sojoji, kuma yana da iko na duk wanda yake so a kowane mukami. Abu ne maras kyau a yi amfani da irin wannan iko ba tare da dalili ba. Saboda haka na dawo da janar Nunde a matsayin shugaban dakarun Malawi. Tsohon shugaban ƙasar Malawi, Peter Mutharika, shine ya kori Nunde a watan Maris saboda ya bar sojoji sun kare masu zanga-zangar kin amincewa da zaben shekarar ta gabata. Daga bisani kotun tsarin mulki ta yi watsi da zaben ta kuma nema a sake sabon zaɓe wanda Chakwera ya lashe a watan Yunin wannan shekarar. Chakwera ya ce shawarar da ya yanke ta sake dawowa da Nunde ya yi ta ne domin dawo da adalci ga ayyukan dakarun tsaron ƙasar. Sakataren Baitul Malam Amurka Stephen manuchin ya faɗi a yau talata cewa ana buƙatar gagarumin tallafi karo na biyu domin magance matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haddasa. Duk wada alamun farfadowa da aka fara ganin tattalin arzikin Amurka na yi. Wannan bayanin da manuchin ya yi na zuwa ne yayin da ake tattaunawa samar da tallafi ga Amurkawa karo na biyu, wadda ta ƙi gaba ta ƙi baya a majalisa. Tun karewar wa'adin bayo marasa aikin yi dala 600 duk mako ga miliyoyin amurka wanda suka rasa ayyukansu a ƙarshen watan yuli yan jam'iyyar demokrat a majalisun amurka sun mika shirin ci gaba da bada tallafin yayin da yan jam'iyyar republican suka mika shirin da zai bai wa marasa aikin yin kashi saba'in cikin ɗari na kudaden da suka samu kafin su rasa ayyukansu. A gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu sake komawa kan harkokin tsaro a Najeriya inda rundunar sojin kasar ta tarwatsa 'yan kungiyar Darussalam ta kuma ceto mata da yara kimanin 318 waɗanda kungiyar ta yi garkuwa da su aka kuma miƙa su ga gwamnatin Niger da ke arewacin kasar. Ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken bayani. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta karbi wasu mata da yara ƙanana har su ɗari uku da goma sha takwas daga hannun rundunar sojin Najeriya da sojojin suka ci iyalai ne na 'yan ƙungiyar Boko Haram. da aka tarwatsa sansaninsu da ake kira darussalam da ke can cikin yankin karamar hukumar toto ta jihar nasarawan najeriya mataimakin gwamnan jihar niger alhaji muhammad ahmad ketso da ya karbi waɗannan mutane ya ce duk da yake su ma waɗannan mata abin tsoro ne matuƙa amma a yanzu haka suna samun wata kulawa ta musamman a wani wuri da aka ajiye su a jihar niger za a ajiye su tukuna za a fara masu tambayoyi a rubuta suna aiki tukuna kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito sannan kowa sai a identifying waye dangin su a wannan wuraren kanana eh, hukumomi to wannan yanzu shine za su yi yanzu haka. A lokacin da na ziyarci wannan sansani da aka tara waɗannan mata da yara ƙananan a cikin wani yanayi na kulawar jami'an tsaro ga abinda wasu daga cikin matan suka bayyana. Sunana Rashida. Rashida wa. Muhammad. Amma iyayena sun zo daga mana kasuwan garba zan je wajen su. Kasuwan garba. Eh. Yanzu kasuwan garba iyayen ki suke. Eh, suka ne. Amma shi mijin na shi yanzu kin taɓa ganin shi da wasu abubuwa wanda yake kamar ka san mu muna zo zaman lafiya da Islam har muka je wata lafiya kalam ka san mu baki muka daga Sambisa saboda gaskiya ne su suka je mana suka gurbata mana su suka ja muku yawa su suka je mana to a cikin mu duk wanda ya niyya zai fita daga garin za su kashe shi to muna cikin tanar da din haka to Allah ya kawo mana wannan mafita Aisha Aisha ba. Aisha haba. Ke daga wani gari shi kenan? Neja. To a da sunan shi mijin naki? Abubakar. Yana yana yanzu. Ban san yadda yake yanzu. Da lokacin da jirgi ya je mu shi kenan ne ban san yadda yake yanzu. Daga cikin wannan adadi na iyalai da gwamnatin jihar Niger ta karɓa dai 86 mata ne yayin da 233 yara ne ƙanana kuma suna cikin wani yanayi na rashin lafiya da kuma ƙarancin abinci inda ba a manta ba a baya ma gwamnatin jihar Niger ƙarƙashin jagorancin Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ta taɓa tarwatsa irin wannan gari mai suna Darussalam a yankin ƙaramar hukumar makwa a shekara ta 2007 mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida na batsari To Saudiya ta sako wani ɗan Najeriya da ta tsare shi na tsawon shekaru uku da rabi bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasar. Alaramma Ibrahim Abubakar Ibrahim ya je Saudiya a shekara ta 2017 da niyyar umra amma sai jami'ai suka gano miyagun kwayoyi a wata jaka da aka alakanta da shi sani shu'aibu malumfashi ya zanta da shi bayan ya iso jiharsa ta zamfara da maraicen jiya ne alarama ibrahim abubakar ibrahim ya isa fadar gwamnati kai tsaye kafin ya gana da iyalinsa cikin jawabinsa na amsar alarama gamna bello muhammad matawalle ya yi bayanin hanyoyin da aka bi don ceto malam a lokacin da na zo da na samu labari na tattaki zuwa saudi arabia inda na gayyaci su hukuma ta embassy ta najeriya suka same ni a makka da suka same ni na ce yana so in ga shi hafiz suka ɗauko shi suka kawo man shi na yi magana da shi na fahimci yadda abin yake suka faɗa man ƙa'idojin da zan bi idan ina son a sako shi nan ne suka ce sai an ɗauki lauya wanda gwamnatin jiha ta ɗauki lauya kuma aka ce sai na ga shugaban ƙasa ina dawowa na samu shugaban ƙasa ni mashi bayani ya haɗa ni da minista mai kula da sha'anin ƙasashen waje To ko yaya malam ya ji a kokarin mahukuntan Najeriya game da sako shi da aka yi har yanzu ya sadu da iyalinsa? alhamdulillah wannan wanda kowa ya sani ne ya shaida a irin namijin kokarin da mai daraja gwamna na zamfare kan wannan al'amari nawa da faɗi tashi da ya ta yi har ganin cewa na samu yanci kuma na dawo ga iyalina da yan uwana to alhamdulillah ya cancanci yabo ya cancanci a yaba masa da kahin wannan lokaci abubuwan ma nawa ba a san su ba sosai amma zuwa sani abin nawa ya fitar da shi kowa ya san shi shugaban kasa ya sani duk wanda ya kamata ya wani abu aka ya sani kuma aka yi al'ummar jihar zamfara dai irin su shugaban hukumar hizba ta jihar zamfara dr atiku balarabe zawiya na ci gaba da bayyana murna game da sako malam da aka yi ba da kalmomin da za mu faɗa wanda za su iya ba da haƙƙin godiya gare ka allah ya saka maka da alkhairi haka kai muna da ka shigo babu tsaro babu kwanciyar hankali ba a kwana ido luruhe ruhe amma ka zo ka lasa takobin ciya sai ka bai da zaman lafiya da ikon Allah a cikin wannan jiha kuma ga duk da kutun gwilar wasu alhamdulillahi shi kuma mala ibrahim ibrahim muna ta shi godiya Allah cewa wannan jarrabawa annabawa ma an masu irin Daga bisani, Gabna Bello Matawallin Muradin ya nada Alarama Ibrahim Abubakar a matsayin mai taimaka masa na musamman akan tajoyidi. Sani Shahab Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya. To a gaida Sani Malumfashi, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, da da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala san inna da shirinsa na gaba. Baki mai yanka wuya. wata kungiyar fafutuka a najeriya ta maka shugaban kasa muhammadu buhari a gaban kotu tsohon ministan sufurin jiragen saman najeriya femi fani kayode ya ɗebo ta da zafi sakamakon taba wani ɗan jarida jama'a assalamu alaikum ƙungiyar nan mai fafutukar tabbatar da adalci a najeriya wato serap ta gudanar da shugaban kasa muhammadu buhari a gaban babbar kotun tarayya da ke abuja bisa zargin kasawar da ya yi na bayyana wa 'yan kasar yadda aka yi da zunzurutun kuɗi har naira biliyan 800 da gwamnati ta ce ta kwato daga waɗanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasa to annati a ƙarƙashin shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da ta ce tana yi haka kuma ƙungiyar ta nemi shugaba buhari da ko baya ga bayanin yadda aka yi da kuɗaɗen haka kuma ya bayyana sunayen mutanen da aka kama da kuma matakin da aka ɗauka na hukunta su abubakar aliyu umar mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum da suka shafi demokuraɗiyya da kyakkyawan shugabanci. Wannan ƙungiya mai suna Serap abin da ta yi ta cincinci a jinjina mata iya jinjinawa duk da yake ta yi wannan ƙara kusan a latti to amma kuma ba ta latti ba domin wajibi ne kamar yadda ta nemi shi shugaban ƙasa ya mutane bayani na kuɗaɗen da suka ce an karɓa waɗannan kuɗaɗe ba ƙananan kuɗaɗe ba ne kuɗaɗe ne dai har naira na gugan naira biliyan 800 har yau ba wanda ya san me aka da wannan kuɗi ba wanda aka yi ma bayani ga yadda aka zartar da wannan kuɗi kuɗaɗe ne wanda sun isa a yi ma mutane ayyuka daban-daban abin da ya kama tun daga hanyoyi asibiti kiwon lafiya kenan makarantu da tituna to ba wanda ya sanya aka da wannan kuɗi wajibi ne gwamnatin tarayya ta fito ta yi mutane bayani kuma a buga sunayen waɗannan mutane da aka kama da almandahalu da ta ce tana yaƙi da almandahalu ne masani harkokin shari'a barista mai نسر إبراهيم أمر ya kalli al'amarin ta mahangar shari'a duk da yake yana ganin za a iya samun cikas ko kuma kuskure a karar. Da farko dai ita wannan kungiya ta serap idan aka lura da abubuwan da take yi ba yau ta fara irin shiga da waɗannan irin kararraki ba. Kuma a demokradiyyar Najeriya da muke da su muka la'akari da hurin mini sashi na 36 ah, da sashi na 45 da 46 na tsarin mulkin Najeriya suna da wannan dama da za su iya su yi wannan abu. Sai kuma kuma wani bangare da idan muka duba shi wato bangaren garkuwa na shari'a wanda gwamna da mataimakin shi da kuma shugaban kasa da mataimakin shi suke da shi na matsayin kariya ko garkuwa a doka to wannan yana nan idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati to za su iya su yi nasara to sun shigar da case against the state amma idan da sunan shi shugaban kasa ko muhammadu buhari ne to wannan kuma ba za su yi nasara ba haka ya tsarin yake sannan kuma ko da ma sun shigar da shi din akwai wani koma da za a iya amfani da shi na shari'a wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashe na 174 ya je ya dakatar da duk wata shari'a wadda ya ga dama kuma hurumi doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba. tsohon ministan sufurin jiragen saman najeriya femi fani kayode na ci gaba da shan kakkausan suka a kan cin zarafin wakilin jaridar daily trust ayo charles a lokacin wani taron manema labarai a birnin kalaba jim kaɗan bayan ya kammala ziyarar dudduba ayyukan da gwamnatin jihar cross river ta aiwatar kamar yadda yake yi a 'yan kwanan nan a wasu jihohin dan jaridar dai ya tambayi tsohon ministan ne da ya yi bayanin mai ɗaukar nauyin waɗannan ziyarce-ziyarcen da yake yi a jihohi tambayar da ta tunzura shi har yayi ta jefa kalaman zagi da cin zarafi ga ɗan jaridar ga kaɗan daga cikin kalaman na femi fani Kayo dai a harshen turanci what type of stupid question is that bankrolling who Do you know who you are talking to? Bank, I will not take any questions from this man. Very stupid. I could see from your face before you got here how stupid you are. Don't ever talk to me like that. Duk da yake dai Fani Kayode ya fito karara ya ba da haƙuri akan wannan al'amarin. kuma wasu rahotannin sun ce ɗan jaridar ma ya yafe masa to amma wannan halayya ta janyo kakkausan suka daga manazarta da ma wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama comrade musa jika mamba ne a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty support a Najeriya. mu muna kallon ba cin mutuncin ɗan jaridan Najeriya ya yi ba, cin mutunci ne wanda ya shafi 'yan jaridu ma na duniya ga baki daya. Ba daidai ba ne abin da ya yi a matsayinsa na wanda ya taɓa zama wakili na Najeriya, domin wanda ya yi minista na harkokin jiragen sama bai kamata kalamai irin wannan yana fitowa daga bangaren shi ba saboda ana kallon duk wanda aka bashi matsayi na minista ana mashi kallon wani mutum ne mai hankali kuma wanda kuma ya san abin da yake yi kuma in ka lura ba yau aka soma cin mutuncin ɗan jarida ba ya kamata a bullo da wani mataki wanda zai zamana an kare mutunci na 'yan jaridu na duniya baki ɗaya da ƙasanmu nan najeriya idan ka karkato kamar nan afirka kenan domin duk wanda ka ji duniya ta san shi sunan shi ya yi tambari a duniya dan jarida shine ya yaɗa shi har ya kai ga wannan matsayin aka ma san shi sunana da jadon shu'aibu dan sudu shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar kan mutanen arewa kasarar duk juna ba abin mamaki ba ne abin da femi fani kayo ya yi dama aikinsa ne sun zarafi da wulakanta mutane da rahin darajar mutane kuma ya yi wani ɗan jarida haka ne saboda mai saboda yana ya san jarida cewa ta fito daga arewa femi fani kayo dai makiyi ne na mutanen arewa kuma dama al'adarsa kenan cin zarafi da musgunawa da cin mutuncin musamman mutanen arewa da raini da kallon hadarin kaji kuma ya nuna a fili rahin ɗa'asa da rahin tunaninsa da rahin sanin ya kamata sai ya nuna yanzu a bayyane Allah ya tona masa asiri. Shi kuwa Dr. Elharun Muhammad malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa ta kwalejin fasaha da kere-kere ta kaduna irin waɗannan suratai da tsohon minista yake yi ba sababbi ba ne kowa ya san shi wajen zage-zage da faɗan magana yadda yake so ba tare da ganin girman kowa ba ba tare da ganin darajar wani ba ai yaushe ya gama zagin addinai yaushe ya gama zagin shugabanni to don yau ya dawo kan ɗan jarida ai wannan ma ba wani abu bane wasu taka suke cin abinci ta irin wannan banga-bangan da rashin kunya da rashin mutunci wasu suke cin abinci taka ake ba wasu mukamai taka ake jin tsoron wasu taka ake tirsasa gwamnati ta yi abubuwan da zai zama fa'ida ga wasu jama'a yan tsaru ko wasu kabilu ko wani yanki to kowane mataki babbar kungiyar 'yan jarida ta najeriya ta dauka akan lamarin shu'aibu usman liman shine sakataren kungiyar na ƙasa na farko dai ina so a lura da cewa shi fani dai tsohon minista ya nemi afuwa ya yi nadama da wannan abun da ya faru mun kuma gaya wa 'yan kungiya cewa takunkumin da aka aza masa na cewa kaurace masa a duk inda aka nemi 'yan jarida su zo su ɗauki rahoto a bashi to amma bai nuna cewa za mu kyale wannan abun ya tafi haka ba za mu ci gaba da lura da kalamansa za mu ci gaba da lura da dukan yadda yake tafiyar da ayyukansa musamman a inda ya shafi 'yan jarida a duk lokacin da muka tabbatar akwai barazana kuma irin wannan to za mu ɗauki matakai yadda suka dace akan kuma yadda 'yan jarida ba su tsaya sun kare shi wannan dan daily trust ba kamar yadda ake zargi to ba abin da zan iya cewa illa dai a kulle yau mai kungiya idan ta yi bita wa 'yan jaridu mukan gaya musu cewa na ɗaya dai ya kamata su lura da yadda suke aiki a koyaushe a yi aiki a cikin gaskiya a yi aiki a cikin tsoron allah a yi duk a ijidoji na aikin jarida idan za a yi aiki kada su je su karbi kuɗi a wajen wani ɗan siyasa ko wajen wani fitaccen ɗan ƙasa akan yana so a juya rahoto ko a rubuta labari ta yadda shi yake so. tambayar da 'yan kasar da dama suka yi ta yi shine shin wace doka ce ma ta baiwa tsohon ministan damar gudanar da wannan rangadin na jihohi yana dudduba ayyukansu yana kuma tara 'yan jarida yana musu bayani shin a matsayin wa ma yake gudanar da wannan rangadin mun yi ta kokarin jin ta bakin shi kansa tsohon ministan femi fani kayode ko wani makusancinsa domin jin ansar waɗannan tambayoyin da kuma ma dalilin da ya sa tambayar da ɗan jaridar ya yi ta tunzura shi to amma hakan bai samu ba to sai dai za mu ci gaba da bibiya domin jin ta bakin ɓangaren tsohon ministan. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Halima Abdulra'uf da Babangida Jibril. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ziyarci wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya Talata, inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata bayan da farar fata ɗan sanda ya harbi bakar fata mai suna Jacob Blade har so bakwai a bayansa, yayin da jami'an 'yan sandan ke ƙoƙarin kama shi. da alama ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da ƙara ƙarfin iko a wasu yankunan nahiyar afirka duk wada ƙoƙarin da amurka da ƙawayenta suke na ganin sun rage musu tasiri. Iyalan wani mutum ɗan ƙasar Rwanda wanda ke bikin murnar ƙoƙarinsa na ceto ƙabilar Tusi daga kisan ƙare dangi na ɗari tara da 1994 a ƙasar sun zargi hukumomi a jiya talata da cewa sun sace mutumin kwana guda bayan da aka kama shi kan laifukan ta'addanci. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu can an jima karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi. wato karfe bakwai agogon Ghana. Za ku ji abokan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim gumar da ya taya ni gabatar da shirin da Diodo Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Aisha Sule ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC. Ma'asala.